wanda aka yi su a jere lokaci guda wancan makon da ke karewa a ranar litinin aka sanar da cewa a abubuwa sun kama musamman dai abin da ya shafi magana wutar lantarki aka tabbatar da karin da aka yi iya kudinka iya shagalinka da kuma washe gari talata aka tabbatar da cewa an yi karin batun da ya shafi man fetur wanda 'yan najeriya da yawa abubuwan suka zo musu a cikin mamaki duk yake idan aka lura da wata uku da suka gabata a iya cewa an yi karin farashin man fetur akalla so uku kenan a lokaci guda wanda wannan karan an yi kari wanda yanzu a iya cewa litawan fetur eh, ta zama a naira 151 a farashin gwamnati jim kaɗan bayan fitar da wannan sanarwar sai kungiyar dillalan mai da ke kudu maso yammacin najeriya tabbatar da sanarwar cewa su ba sai da mai a haka ba za sai da mai ne a kan farashin lita ɗaya naira 162 kuma ta faɗa mambobinta su tabbatar da cewa sun bi wannan dokokin baki ɗaya domin batun da ya shafi dako da kuma abubuwan da za su biya na sha'anin hanyoyi baki daya da zai lashe musu nan kuɗaɗe a yanzu haka shin ina abin zai kare nan kawo yanzu a bangaren gwamnatin tarayya ta ce ba gudu ba ja da baya musamman kan abin da ya shafi wannan ƙarin domin iya cewa abu ne da ya zama mata dole ta wannan karin kamar yadda ta faɗa a ministan karamin ministan man fetur tun presiba an ji ya fito na faɗa wa 'yan najeriya cewa ba laifin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba ne wannan karin Ayi ne wanda ya zama wajibi idan aka yi la'akari da irin kudaden da gwamnatin tarayya ke kashewa musamman kan abin da ya shafi magana tallafin man fetur wanda a yanzu haka aka kiyasta kuɗaɗen da aka yi tun daga shekara ta dubu biyu da shida kawo yanzu gwamnatin tarayya ta kashe kimanin tiriliyan goma sha ɗaya akan tallafin man fetur shin wannan tallafin ya amfana a cikin tallafin da ake baki ɗaya ana ta zargi a yanzu haka shekara ta dubu biyu da sha tara, wadda ta ƙare gwamnatin tarayya ta ce ta kashe sama naira biliyan 780 akan kasafin akan tallafin man fetur baki daya da haka akwai bukatar a janye wannan tallafin domin 'yan najeriya su sayi abin da yake kira misali abin da ya shafi magana man fetur ɗin yadda ya kamata ba tare da an samu tsaiko ko yawan layuka ko karancin man ba ya zama na cewa kowane lokaci akwai mai a gidajen mai kuma kowa ya shiga ya sha man shi yadda yake so idan har aka yi haka to ana kallon ma nan gaba kaɗan abubuwan za su ƙara saukowa da kansu domin kasuwar za ta tabbatar da cewa wani ya ƙara wani ya rage har a zo kan yadda 'yan najeriya za su zama suna gogoriyo na tabbatar da cewa an samu raguwar man fetur din baki ɗaya kan sha'anin wutar lantarki a yanzu haka su ma kamfanin da ke lura da sha'anin raba wutar lantarkin su ma suna kallon cewa wannan ita ce abin da ya kamata a yi musamman abin da ya shafi yadda ake raba wutar lantarki yadda zai zama da cewa idan rukuni sun tabbata ga abin da ya kamata a rika basu awa sha biyu ne awa ashirin da takwas awa ashirin da hudu ne awa goma sha takwas ce awa ashirin ne gwargwadon yawan shan wutar gwargwadon abin da zaka biya baki da yan najeriya sun yi wannan kugan a yanzu haka ma an ce karin da aka yi ba wani wurin ya kai kari a ɗari bisa ɗari wani wurin ma an ce ya wuce kari ɗari bisa ɗari akan ƙarin wutar lantarkin da aka yi baki ɗaya a nan gaba kaɗan na sun ce abubuwa za su fito fili kan yadda 'yan najeriya za su fara biya da ranar sun zo biyan kuɗin watan satumba waɗansu ma daga ciki masu mitoci manya gidaje sun riga sun fara ganin wannan ƙarin da aka yi tuntuni baki ɗaya ina 'yan najeriya za su kai wannan batu an ji ɓangare guda ko ƙungiyar kwadago ta ce ita kuma lalle ne gwamnan tarayya ce maza maza ta janye wannan karin da aka yi ba tare da bata lokaci ba domin ya shafi 'yan Najeriya 'yan Najeriya suna cikin wani hali a don haka ya kamata a tausaya musu da irin abubuwan da suka fito ciki idan har ba su samu abin da ya shafi maganar makaranta kyauta ba idan har ba su samu abin da ya shafi asibitoci kyauta ba idan har ba su samu ruwan sha kyauta ba to kamata yi a tabbatar da cewa an sassauta musu akan abin da ya zama musu dole na cewa idan aka ƙara kuɗin mai komai zai tashi a Najeriya don haka a dubi wannan ƙungiyar ƙwadago ta ce nan ba da jima ba za ta fitar da sanarwa ko za ta fantsama yajin aiki ne ko ko za ta yi abin da ya shafi maganar zanga-zanga ta lumana a Najeriya domin jawo hankalin gwamnati akan wannan mataki da ɗauka baki ɗaya. 'Yan Najeriya na cigaba da tofa bakin bakinsu akan wannan yanayi da kuma ita gwamnatin tarayya uzurin ta da ya kamata 'yan Najeriya su fahimta su gani cewa sun yi mata uzuri akan tafiyar da aiki ya zai mata wajibi ne ta yi wannan karin baki idan ba ta yi ba ina za su samu wa'annan kuɗaɗe da kuma irin ayyukan da ake gabatarwa a ƙasa baki ɗaya da ake ta ranto kudade da 'yan najeriya ya kamata su masu duba in ji gwamnatin tarayya domin ya kamata a dubi irin ayyukan da ya kamata a yi a wadancan shekarun amma ba a yi ba yanzu ha gwamnatin tarayya tana kokarin ganin cewa an yi waɗannan ayyukan to koma dai mai kenan lokaci ne kadai ka iya tabbatar da abubuwan da za su faru a nan gaba muna tare da alhaji abubakar dan gulguli mai fashin baki kan al'amuran da ka je ka dawo da kuma sa jalal falal matashin dan siyasa daga jihar kaduna wanda za mu tattauna da su akan bautuwan da suka shafi wannan karin da aka yi a matsayin su na yan najeriya da kuma yadda suke ji a matsayin su kuma na wakilan mutane kamar da suke a cikin al'umma baki daya alhaji abubakar dan gulguli da sarjar farbarka da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri masha Allah barin fara da kai batun da ya shafi karin wutar lantarki da kuma man fetur a yanzu haka gwamnatin tarayya ta riga ta fitar da sanarwa kamfanin rahoton lantarki su ma sun fitar da sanarwa cewa ga abin da ya kamata a yi domin suna kallon cewa idan aka tafi haka akwai faduwa a cikin tafiyar da ake babu wani abu da yan najeriya za su iya mora kuma za a kare ne akan batun da ya shafi magana tallafin nan na man fetur wanda yan najeriya ba suka ce su ba san ma me tallafin man fetur ba gida to yanzu dai a hankali a hankali za a cire shi a tabbatar da cewa yan najeriya su sayi man fetur ɗinsu ba tare da layi ba ba ciwon kai ba matsala ba komai kowa ya shiga gidan mai ya sha man shadda yake so sannan ya tafi baki daya ya kaji a lokacin da aka ayyana wannan samun farashi so a'udhu billahi samil alim hmm. rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah hmm. ah, kaman a cikin bayananka da kai batun cewa hmm. yan Najeriya suna maganan wato menene ma tallafin wato wannan batu zan iya tunawa shi shugaba muhammadu buhari a lokacin yana jagoran 'yan adawa a najeriya ya taɓa yin wasu kalamai da suka yi kama da waɗannan domin shugaba muhammadu buhari lokacin da ke jagorantar adawa a najeriya shi bai yarda da cewa gwamnatocin baya akwai wani tallafi da suke bayarwa na subsidi akan kan man fetur ya shi hmm. ƙasa ya ce a tafafau hmm. a baran shi bai ma yadda cewa gwamnatocin hmm. baya suna cire wasu makudan kudade suna biyan tallafi na man fetur domin 'yan najeriya hmm. su samu sauki a rage raɗaɗin farashin da ake biya na man fetur bai yadda da wannan domin a tunanin shi a wancan lokacin da yake adawa shine waɗannan kuɗaɗe da ake warewa gwamnatocin baya suke warewa kuɗaɗe ne kawai da ake sace su waɗanda suke zurarewa cikin wato aljihunan jami'an gwamnati ake rashawa da cin hanci da su mm. ake wakacika tashi a yi da ciki mm. da dukiyan al'umma shi bai yadda da wannan ba a matsayin da yake mm. kenan kuma kamar yadda muka sani irin waɗannan kalamai na nuna ana tare da talaka na shiga cikin jimamin halin da talakan najeriya yake ciki yasa 'yan najeriya suka ga sufa allah ya karsu babu wanda zai iya cire su a cikin wannan hali na kunci a wancan lokaci kamar shugaba muhammadu buhari domin zato a zato da ake yi da kuma irin kalaman da yake nunawa a baki cewa yana tare da talaka don duk wasu tsare-tsare da wasu manufofi na gwamnatocin baya babu wani tsari da shugaba muhammadu buhari bai sa kafa ya shure shi ya yi fatali da shi ba ya ce bai yarda da shi ba wannan tsari an kawo shi ne don a gallaza mu kar mu manta a gwamnatocin da suka gabata tun kama daga gwamnatin shugaba obasanjo har aka zo gwamnatin umaru mm. musa yar Adua? Mm. aka gangaro aka zo gwamnatin shugaba jonathan mm. an kawo tsare-tsare da suka shafi na tattalin arziki tsare-tsare waɗanda suka shafi abubuwan da za su yi tasiri a farasussukan kayan masarufi tsare-tsare na jagoranci na tafiyar da gwamnati da dai sauran wasu abubuwa makamantan haka waɗansu ma sun shafi tsaro ne waɗansu sun shafi yaƙi da cin hanci da rashawa amma a irin waɗannan tsare-tsare da ake kawowa babu wani tsari da aka kawo wanda shugaba muhammadu buhari ya amanna da shi ya goyi bayan wannan tsarin ya ce wannan tsarin an kawo shi ne don a taimaki talaka. A ce ana cin talaka da buguzum ne kawai ana rufe waɗansu abubuwa ne a ɓoye shi talaka yana ganin kamar ana son shi ne a wancan lokaci. Ai wato kasan shi talakan Najeriya a kullum tunanin shi ne ya ga wane ne zai zo ya cire shi a cikin halin kunci. Sai kuma Allah ya jarabce mu al'ummar najeriya da talakawa rankatakaf sai muka samu wanda da zaran an muntsile mu a can zai fito ya ta ruwa yana yana yana kururuwa yana wi wi wi wi an taba talaka saboda azatan talakawa shine kadai nasu amma sauran shugabanni kawai suna tafiya ne da tsarin da zai gallaza musu kar mu manta a batun man fetur din da hmm. ake yi a shekara ta 2011 akwai lokacin da shugaba jonathan ya ƙarin farashin man fetur a ƙasar nan shugaba muhammadu buhari a matsayin shi na jagoran 'yan adawa a wancan lokaci da shugaban jam'iyyar apc a wancan lokaci john odige oyegun hmm. da mai mala buni wanda shine gwamna a jihar yobe a jam'iyyar apc a yanzu har ila yau kuma mm. shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc da shi shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban kasa a kai mm. da dai sauran wasu gagga na jam'iyyar adawa a wancan lokacin suka zabura suka tarkato 'yan najeriya tun kafin ma kafuwar ita jam'iyyar apc tun kafin ma wai kafuwar ta tsaya da kafafunta a wannan mm, halaka suka nuna cewa wannan ƙari da shugaba jonathan ya yi na man fetur ƙari ne da aka yi shi ba don wani abu ba sai don a kuntata matalaka to ba hakan ba ne a cewan shugaban muhammadu buhari a wancan lokaci a wancan lokaci kenan aka tunzura mutane aka yi ma mutane eh, wato aka kiɗa musu kuje aka fito aka yi ta gwamnati bore ana zanga-zanga ana nuna ba a yadda da wannan ƙarin farashin mai da shugaba jonathan ya ba aka tirsasa gwamnati gwamnati ta shiga tsaka mai wuya ta rasa yadda za ta yi matsin lamba da ta gyaran fuska akan wannan farashi da aka sa 'yan najeriya za su biya kuɗin man fetur ta yi amai ta lashe a wancan lokaci kenan kuma kar mu manta a kakan zaɓe tun a zangon farko na shugaba muhammadu buhari akan maganar man fetur ɗin nan da muke mm. magana ya fito ya tara jama'a yake ce musu bai ga dalili da za a ce ana samar da man fetur a najeriya sannan kuma ɗan najeriya yana siyan man fetur da tsada ba gamu da matatun mai akalla guda hudu a ƙasar nan an kasa gyara su amma a ce an kasa gyara su sai dai a rinka shigo da mm. tataccen mai sannan yayin da ake shigowa da tataccen man mm. wai a ce ana biyan wani tallafi ana sace kuɗin talakawa sannan kuma talaka ya zo ya sai man fetur da tsada ba ya ce bai ga dalilin da zai sa har talaka a ce za a siyar mai da mai farashi ya sama da naira hamsin ba bai ga wannan dalili ba allan baran bai ga wannan dalili ba al'ummar najeriya saboda matsi na tattalin arziki hauhawan kayayyakin masarufi hmm. kuncin rayuwa da dai sauransu suka ga irin waɗannan hmm. bayanai da suke fitowa daga bakin wannan dattijo bawan Allah hmm. ai ba a da wani dalili da zai hana a fito a mara mishi baya a sa shi a gaba domin ya cire al'umma daga cikin wannan hali Ina dan yana waje ne ko ya irin waɗannan bayanai ai ba wai dan yana waje ba ba yau ya fara yin gwamnati ba tafiyar gwamnati ni da nake wannan batu a na ya fi ni sanin yadda gwamnati ke tafiya kaga a wancan lokaci ashe mu sai yanzu muke gamsuwa da cewa duk waɗannan bayanai da suka fito daga bakin shi muhammadu buhari shugaban kasa. ya yi su ne ba don komai ba sai don ya samu daman da ya samu yanzu yake damawa fahimtar ku kenan wannan a abin da 'yan najeriya suka fahimci kenan domin a yau maganin da ake yi mm. farashin man fetur a yanda 'yan najeriya suke siyan shi a yau eh. ba a taɓa wata gwamnati da ta zo ta siyar da man fetur a wannan farashi duk wasu dalilai na kushe tsarurruka na tattalin arzikin ƙasa waɗanda shi shugaba muhammadu buhari yake zargin gwamnatocin baya da sa talaka a hali na haƙula'i ya zargi waɗannan gwamnatoci ya kushe waɗannan tsare-tsare gwamnatin shi ta zo da tsarin da ya ninka irin waɗannan tsarurruka da sa talaka a cikin hali na haƙula'i fiye da gwamnatocin baya wanda suka amma abin da ake cewa kudaden da aka samu a waɗancan gwamnatocin jihohi a waɗancan gwamnatocin da suka gabata kudaden ne masu yawan gaske wanda ya kamata 'yan Najeriya su gani a ƙar wanda ba su gani ba kuma ayyukan nan da ya kamata su yi a wancan lokaci duk ba su yi su ba ina kudaden suke baki daya in kai ka a lokacin da gwamnatocin baya suka samu wato kansu a wani mm, hali mm. duk wani yunkuri da gwamnati za ta yi domin ta nemi bashi mm. ko lamuni mm. daga kasashen ƙetare ko wasu hukumomi na kuɗi na duniya mm. babu wani lokaci da aka wayi gari da shugaba muhammadu buhari bai fito ya nuna cewa wannan amsan bashi da za a yi amsan bashi ne wanda za a yi domin abotar da najeriya saboda akwai kuɗi a wancan lokaci misali kenan sannan kuma sai aka wayi gari ina so in buga maka wannan misalin sai aka wayi gari a yau halin da ake ciki hmm. ita kanta majalisar nashi hmm. da ya naɗa shugabannin majalisar na dokoki na tarayya suka zaɓa dai ya naɗa su dai ai mun san yadda aka yi majalisa ta takwas ma wannan ya samu ta da ƙayan baya ne ya samu bore ya sa ba su samu abin da suke so ba kuma sai yanzu 'yan najeriya suka ga cewa ashe ko majalisar baya ta takwas ɗin nan ta yi iya ƙoƙarinta wajen kare muradai da ƙudurori da 'yancin 'yan najeriya da hana a gallaza musu da irin waɗannan wato tsare-tsare na gwamnati masu muzanta talaka to amma ita kanta majalisar da nake nuna ma ta yanzu kenan wanda naɗin majalisar zartarwa ne shugabancinta eh, a fahimtar ku kenan wannan a yanzu maganar da ake yi mm. sun gaji da irin wato neman bada eh, izinin an san bashi daga kasashen ƙetare da gwamnatin shugaba muhammadu buhari take yi to ba kuɗi a ƙasa a maganar da ake yi hmm. ai bashi in kana da kuɗi dama ya za a yi a yau bashin da hmm. yake nema hmm. bashin da aka ce ana nema in ma maganar kuɗi kake an ce ana samun kuɗi akan maganar hukumar hasab hana fasa kwami da hukumar tara haraji da dai hukumomi na sauransu to amma maganar da ake yi su yanzu majalisar sun gaji da neman izini da shugaba tura musu na an san bashi a yau bashin da najeriya ake binta mm. sama da kashi 68 zuwa 69 cikin 100 gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta kadai ta an so wannan bashin saboda ba kuɗi a ƙasa ai ba maganar kuma an zo an tarar da wani irin yanayi na tattalin arziki a duniya gaba daya yanzu maganar da ake yi zamu dawo kanka a akan wannan maganar bashin nan zamu dawo kanka zan kuma Allah baka dan gudu Allah baka dan gudi kai dan kasuwa ne kana fashin baki kuma kan al'amuran da kaje kana musamman harkokin zaka baki daya wannan ƙarin farashin da gwamnati tarayya ta yi ta ba dalilanta na cewa wajibi ne a yi abu ne da yake ya zo mata wajibi ba yadda za ta yi ita ma kanta gwamnatin tarayya ta damu da yadda halin da ke ciki a ƙasar nan baki amma dai ya zama dole a yi wannan kana ganin daidai ne a irin wannan lokaci da aka fito daga cikin irin wannan matsi na sha'anin cutar ta coronavirus wani baki ɗaya a yau kuma 'yan najeriya irin wannan ah, diran mikiya a halin yanzu baki wannan gaskiya ne eh ai ka san bahaushe ya ce da kyauta tukuici tukuici ne gwamnatin muhammadu buhari da apc take ba 'yan najeriya suka zaɓe ta kamar ya tukuici to ba su dai ba kamata ba ai sun mata alheri sun sai mata fom sun tattara musu kuɗi sun yi kamfen ko ba ba an tura musu kuɗi ko ba tura ba daga za su zo an mm-hmm. tura musu kuɗi to kaga ai yanzu mm-hmm. tunda an musu kyauta suna musu tukuici ne kuma ina son ka gane wani abu daya ina son kalli abin da fanni guda biyu fanni daya ya kamata mu koma ba Allah wallahi wallahi sai mun koma ba Allah a kasan nan saboda bayan da za a aikace shekara goma sha shida da gwamnatin ba suka yi ba su komai ba bayan da za a aikace mm. duk ni'imar da Allah ya bani a shekara sha shida ban gode ba Allah ba to yanzu gashi muna ji muna gani masara ta fi karfin talaka a Najeriya yanzu haka warai da gaske ka ga mun kan da sai masara dubu ashirin ya je aji nawa ne albashin ma'aikacin ba? ina ake biyan kuɗin ma me ake ma gwamnatin ƙwarai to nawa ake biyan albashin ka cire dubu ashirin kuɗin makaranta yaran ka ba. asibiti fa ina za ka iya saboda haka mm. abinda nake son nake mm. son jawo hankalin ka gane shine cewa ya kamata mu koma wa Allah ko lokacin da aka zaɓe na 2015 mm. ai an yaudari talakawa an yaudari 'yan Najeriya da ƙarya a lokacin duk abin da za ka fito ka faɗi ba za a yadda ba a lokacin da gwamnatin ta hau duk wani mai mutunci a najeriya in yi magana zagin shaki yanzu kashi suna magana su ake su fito man su magana amma sun ki magana saboda jiki magani an ki magana to amma ai ba a san haka za a zo a tar da irin waɗannan abubuwan ba baki ɗaya musamman matsalolin tattalin arziki da suka gaba mai gwamnatin nan fa tana hawa abubuwa suka rincaɓe matsaloli suka faru gaba ɗaya man fetur ya yi ƙasa wannan gaskiya ne kamar yadda sajalin fala ya mm-hmm. faɗi eh. ai da ya zo mm-hmm. ya anshi gwamnati sai ya zauna sai ya duba a tantance abubuwa da gwamnatocin ba su ke eh, masu kyau a aiki da su waɗanda ba su da kyau a watsa da su ai bayan da za a yi kana mm-hmm. tafiyar da gidanka sama da shekara hamsin sai wani ya shigo gidanka yau sai ce gaba ɗaya abin da kai baka iya ba sai ya kawo sabo sabon da kuma bai gwada shi ba da an gwada wannan sai ya lalace da an gwada wannan sai ya lalace magana ta biyu ita ce bari in gaya ma gaskiya wallahi wallahi ko mun so ko ba mu so ba yanzu dole mutum dan najeriya da talaka hmm. in za su zaɓe su zaɓi cancanta wannan guguwar ba a ƙara binta a najeriya kuma ina son ga gani dole corona virus ake ta zo ta ta tattalin arzikin najeriya kwarai daga shi ta bata amma kuma bala'in ta har yanzu hmm. saboda rashin iya shugabanci a najeriya hmm. ai ba za mu fita ba ai kasashe najeriya ce kawai take shi corona virus kasashe da yawa sun shiga kuma ga suna fita sun dauki matakai a ah, ka duba mana gani irin bala'i da masifa da talauci hmm. da talakan najeriya ya shiga lokacin coronavirus taimako da gwamnati za ta yi musu gwamnati ya jarfin bita arziki ta ba talakawa ta dubu ashirin ta ba su abinci ta ba su ruwa ta ba su wuta na watanni gidajen haya ma an ɗauke musu najeriya bai aka talakan najeriya amma guda nawa ne mutanen nijar da aka kwatanta da mutanen najeriya kwarai arzikin mu ba ɗaya ba ne, ai da ba nan suke ba yanzu mun ba daga najeriya muke sayi man najeriya ba daga najeriya muke sayi ai abin kunya ne a Najeriya a ce murfanorin nan guda hudu masu aiki abin kunya ne sai dai a fidda wannan aje aje a maido shi kamar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ma shi shi ma shi ma da ma dama ya faɗa haka wannan akan batun da shi magana abin kunya ne a ce Najeriya tana tana tana tana siyo mai daga waje to me a shekara da yanzu na gyaran matattun mai ba ana ana yi ba ana ana ana gyaran matattun man fetur ai har yanzu ba ranar da za a gyara matattun man fetur ka aje ma'aikata kana biyan su albashi suna zuwa kos kun ba su aikin kuma alfanar ai ta kunna a ma rufanarin a kawo mutane wanda za su iya rike rufanarin yan kasa su samu aikin yi bari in gaya ma abin da ke faruwa a najeriya ya kamata mutane su yi karatun ta nasu idan za a yi zaɓe talaka yanzu ya gane ya tsaya ya duba mutumin da ya cancanta duk mutumin da ya cancanta a cikin garin kaduna ko kano ko zare ko ina ne an san shi magana abi wai saboda wai fati ai ba magana fati saboda ai ba yanzu za a ce wai duk mutumin da ke abc mutumin kirki ne duk mutumin da ke pdp mutumin banza ne saboda haka mutane ya kamata su koma Allah kuma sannan san abin da suke yi kuma yanzu magana nake gaya mana ce tukushi aka mai yan Najeriya mm-hmm. ai ba gama bai tukushi kwarai da gaske yau aka fara arin kuɗin man fetur ai ba aka fara ba lokacin corona bai faɗi ba ya man fetur ne ya faɗi mm. an rage inda ya kamata a rage ai ba rage ba sai aka yi mai kuskure ma dama yau dana ce saboda ba mai sayi amma yanzu da yake abu ya koma normal gashi mai ya tashi sannan kuma an ƙara ma 'yan Najeriya naira 160 nawa ne albashin karamin ma'aikaci sannan mafi yawa ma yanzu ma ma'aikatan ba su aiki wasu koron ta kore su kamfuna sun lalace yan kasuwa sun shiga cikin wani halin halin lahaula wala quwwata yanzu alhaji abubakar dan guri sai kuke yi a rika bannata waɗannan kuɗaɗen na batun da shafi tallafin a ta bada su a fitar da su haka nan kawai a janye mana a tabbatar da cewa ɗan Najeriya zai iya shiga gidan mai ya sha man shi ya fita lafiya da bai. To akwai tallafin ne shi shugaban kasa ya ce mana bai yarda da shi ba. Ba tallafin ba. Ai da farko da yazo abin da barki na yi. Babu daga daga baya mm-hmm. ba NMDC suka zo sayan man ba suna cire tallafin ba bayan corona sannan yanzu gwamnati ce ta tsaba hanta ya samu mu kai shi barashi a duniya mm. man to in ka ce in ka ce ka saki irin economy na Najeriya mm. irin na Najeriya ya tafi cewa kawai ya mm. kai kasuwa ta kasuwa ta decide na tabbatar ma man nan sai ya kai 250 kuma tun da aka ce shi shugaban kasa bai da abin da zai yi maganar mai kaga kenan an tura mu ga World Bank an tura mu ga turawa sai da suke da mu magana kenan su za su samu na haraji su za su samu na komi sai da suke da mu saboda haka abin da ke faruwa a Najeriya hmm. kuma magana kamar NRC da suke magana hmm. cewa eh. za su fito ai ka san a 2016 2016 hmm. ai an kara kuɗin mai sun fito amma wanda ba su haɗin kai bai tasiri ba bai tasiri ba ai saboda 'yan Najeriya suna da yaƙini cewa wannan shugaban zai ɗauko musu eh, kitse daga wuta to yanzu shekara ta nawa ke ta shidda abin da ke hannu lokacin da Buhari ya zo ya ci zaɓe 2019 ai bai ce bai gama in najeriya zai rage boda ba amma ana da declaring yanzu zaɓe o ga rufe boda ya kamata ko in kana kamfani ka gaya mutane kuma wannan rufe boda bayan za a ba an an buɗe kamfanonin shinkafa ba sun fi 30 ko zuwa hamsin a najeriya yanzu ba a yin shinkafa a gida nawa take ita shinkafa a gida ta da sauki idan gwamnati sun taimaka ma a najeriya ba za ta zo shinkafan nan ba a dubu goma sha takwas ta sai da 'yan najeriya dubu goma talakawa a sosai da shiga bai akwai kudaden ne alhaji abubakar dan bulbuli ina kudaden da efcc ta so ina kudaden da ake tara na na revenue ina kudaden da custom suke ansowa biliyan nawa aka ce shi da kanshi shugaban kasa ce mana an sojan biliyan 700 kudaden da aka eh, an sojan barayin gwamnati wanda efcc ta so da yanzu me ya faru shi kanshi eh, mai kama barayin shi ma yanzu an kama shi ana bincike shi hmm. yanzu ka ji irin ba da ake yi kudin ma an so su a wawace su ba haka ake ba ai gashi nan ba kwayoyin abu ne saboda haka in ka lura ya kamata da shi shugaban kasa ya zama in charge na gwamnati shi saboda yanzu za a yi tsayin daka warai da gaske ya kamata ya tsaya tsayin daka ya san me ake yi amma yanzu kana ministan mai mhm. kana shugaban kasa amma a ce an ƙara kuɗin mai a ce ba abin da zaka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai ya zama kasuwa ce yadda duniya ta kasance musamman yadda farashin man fetur ɗaya zai kasance shikenan sai shugaban kasa kawai ce a'a ga mutanen shi yan Najeriya amma ba za a duba abubuwan da ke tafiya ba wannan gaskiya ne Najeriya ta wata rushe gaba ɗaya Najeriya ba za ta rushe ba an yi gwamnatoci da yawa a baya mm. kuma sun tafiyar da al'amuran nan an yi ƙarin kuɗin man nan mm. sun kama 'yan najeriya sauki ya za a yi ka zo ka ƙara kuɗin mai mm. ka ƙara kuɗin wuta sannan ga abinci ya ƙaru sannan ga taki ba ma sauki a ciki sannan ba ma tsaro a ƙasar gaba ɗaya manoman ma idan rasi noman kamfanonin shinkafa ina suke gashi mutane sun ce. tallafin ma da za a ba mutane su je su noman sai ma an gama noman za a ba tallafin wace ne kasa ake shiga haka har samu gudan najeriya ya kamata a karanta su ya kamata a kawo gyara kuma ya kamata 'yan najeriya malamanmu da kiristocinmu da musulmanmu da shugabanninmu wallahi tallahi wannan shirin ba zai fitar da mu ba saboda idan wannan guguwar ta zo ta kowa ba a najeriya sajidar falal kana magana akan batun da ya shafi maganar bashi da kake magana tuntuni wanda najeriya ta samu matsalolin tattalin arzikin kasa da ya kamata dole gwamnati ta ciwo yan nan basukan domin ta yi yan najeriya aiki idan ba wa'yan nan kuɗaɗe ba da za a yi najeriya aiki idan ba a yi ba ku ce ba a yi ba idan an ciwo bashi ku ce an ciwo bashi da ya sadar ba me yasa ba za ku riƙa gwamnatin nan adalci ba domin ganin cewa abubuwa sun tafi yadda ya kamata. wato maganan bashi ɗaya daga cikin misalan da na buga maka shi domin ah, dalilin yin haka kuwa shine in nuna maka irin yadda talakan najeriya ya yi kyakkyawan zato hmm. a kan shugaba muhammadu buhari domin a shekarun baya da gwamnatocin baya suke amsan bashi hmm. babu wani lokaci da za a ansa bashi wanda shugaba muhammadu buhari ba zai kalubalanci ansan bashin nan da aka yi babu wani lokaci da aka yi shi ila ya ga ba dalili ne to shi ma yanzu mm. yan najeriya suna da hujjan da za su fito su gaya mishi ba dalilin da zai ansa ba shi da shi ba shafaffe da mai bane su ma waɗanda mm. suka yi gwamnati a baya yan najeriya ne kuma matsaloli da ƙalubalen gwamnati kowace gwamnati tana da irin nata ƙalubale amma wannan hali da muke ciki waɗanda suke da hangen nesa suke da nazari suke bibiyan mm. al'amura yadda suke wanzuwa wato jarabawa ce Allah yake jarabtan al'umman Najeriya jarabawa ce Allah yake jarabtan shi kanshi shugaban Muhammadu Buhari domin kaga na farko duk wata gwamnati da aka yi kamar yadda na gaya ma mm. sai da ya kushe ta sannan al'umman Najeriya saboda zato da ake da shi da yaƙini da fatan alkhairi da ake ma shugaba Muhammadu Buhari duk wani mahaluki da ya fito ya ce wuri kaza da ake ƙoƙarin a yi kaza ko da aka yi kaza kuskure ne mun gaskiyan zattuntukan da ya faɗi sai an fito an zage shi tas gaban shi da bayan shi sai ya kasance cewa mizaninmu na auna gaskiya mizaninmu na auna adalci ba wai mizani bane wanda yake auna gaskiya a matsayinta gaskiya sai dai mizani ne wanda shugaba muhammadu buhari ya zo mana da shi abin da ya lalata tafiyan nan tun daga farko kenan an shekara ta 2015 mu kanmu nan 'yan najeriya kaso mafi rinjaye sun ba shi goyon baya sun mara mishi baya an ba shi duk abubuwan da yake bukata domin ya yi nasara kuma an yi nasarar kuma an yi nasarar shugaba jonathan da ya takara da shugaba muhammadu buhari a shekara ta 2015 mm. a matsayin shi na ɗan takarar jam'iyya mai mulki na wancan lokaci mm. shi kan shi na tabbatar yana da yaƙini yana da zaton cewa idan shugaba muhammadu buhari ya samu dama sai ya fi shi yin abin kirki saboda mene mm. saboda irin kalamai masu ba da ƙwarin gwiwa masu nuna ana tare da talaka masu nuna kishin talaka ake yi da dai sauran abubuwa makamantan haka da shi shugaba muhammadu buhari yake furtawa a matsayin shi na jagoran 'yan adawa to me yasa ba za a dubi waɗansu abubuwa ba idan wannan ya zama dole a yi wa 'yan najeriya matsalar man fetur ɗin da ƙarin nan da aka yi ta yi a dubi wasu ɓangarori mana a gani mai gwamnati shugaban ƙasa muhammadu buhari ta yi domin wa talaka shi ma a gode masa a ce to nan ɓangaren kayi kaza amma ɓangaren man fetur ba mu ji daɗi ba ba ni misalai in baka da su bari in baka bangarorin da eh. shugaba muhammadu buhari ya rawa gani ya yi ma talakawan najeriya alkawarin cewa za a inganta hmm. ba su wuce bangarori guda hudu ba na ɗaya maganan yaƙi da cin hanci da rashawa hmm. wanda abin allah shi kyauta shi shugaban da ya riƙe mari na kama ɓarayin da ake zargin su da ake zargin su mm. sai ya kasance cewa marin na kama barayi da za a daura barayin da shi ya sace shi ya kai kasuwa ya sayar shi ba zargi shi shugaban ma kenan zargi ake yi na ɗaya kenan zargi ake yi na biyu mm. sai maganan mm. wutar lantarki maganan wutar lantarki yanzu maganan da muke yi da kai mm-hmm. kaga farashi da aka ƙara na 'yan cewa 'yan najeriya suna eh, za su biya kan matsayin kuɗin wuta mm. farashi ne wanda a yanzu a wasu yankunan ma ya ninka ɗari bisa ɗari wasu wutan ma ba su ganta ba amma an ninka musu kuɗin wuta na biyu mm. na uku mm. maganar tattalin arziki talaka bai taɓa tsintan kanshi a hali na haƙula'i kamar yadda ya tsinci kanshi a ƙarƙashin jagorancin shi shugaba muhammadu buhari da ya lasa mishi ya mai roman baka ya lasa mai zuma a baki na maganan farfaɗo da tattalin arziki bai taba shiga halin haƙula irin wannan lokaci ko dai an manta sa sajilan tsaya ka ji ai babu lokacin shekaru nawa tunda aka yi gyaran fuska akan haraji mm. na kayan masarufi mm. wanda ake kira VAT kenan mm. a shekaru baya aru aru da suka wuce yana kashi biyar da ake biya a matsayin haraji na kayan masarufi ba a taɓa wayan gari wata gwamnati ta ƙara ba sai gwamnatin kaga wannan duk abin da talaka zai yi dole sai ya je ya nemi kayan masarufi to duk abin da zaka taba a matsayin ka hmm. biya kashi biyar cikin ɗari a matsayin haraji hmm. yanzu kashi bakwai da dubu biyar hmm. zaka biya zai shafi abin da kake yi kaga wannan akan maganar tattalin arziki kenan maganar tattalin arzikin nan kuma yanzu nan alhaji abubakar ya kawo mana misalin masara masara abin da ake siyar ta a kasuwan ƙauye sundu ba zuwa na yi ba akwai wanda muke tattaunawa ya ba ma naira dubu ashirin ba naira dubu ashirin da uku ake sai da masara a kasuwar karkara ke mm. to laifin shugaban kasa Muhammadu Buhari ne kuma wannan waɗannan tsare-tsare da gwamnati ke kawowa su ne suke shafan duk wani kayan masarufi da zaka siya kaga maganar tattalin arziki mm. kenan maganar farashin wannan ana waiwai yema al'umman Najeriya alkawari akan maganar tsaro akan maganar tsaro wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa hmm. al'ummar najeriya suka fito kwai da ɓarɓata kafatan aka mara mishi baya amma a yau halin da muke ciki tsaro sai ƙara ta'azzara yake rashinsa sai ƙara ta'azzara yake akwai lokacin da ake tattaunawa da shi shugaba muhammadu buhari aka tambaye shi a zangon farko kenan hmm. kafin ma zaɓen shekara ta da sha biyar. sha dubu biyu sha biyar zangon farko zangon farko na ake tambayan shi mm. gashi yanzu an ƙara ɗaga zaɓe mm. da makonni shida saboda masu tada ƙayan baya na eh, arewa maso gabashin ƙasar nan mm-hmm. me zai ce abin da ya fito yake faɗi mm. shin menene ma wai wata ƙungiya wai boko haram mene ce wata ƙungiya ta boko haram har da zai sa a ɗaga ma an daga mu mutane mutane zaɓi haka ya faɗa wancan lokaci abin da ya faɗa kenan ga dalilai nan mm. kowa yana da shi da bakin shi ake tambayan shi yake faɗin waɗannan abubuwa to yau wani hali muke ciki a ƙasar nan wato irin abubuwa na shugabanci da sauransu ko batu da ake yi na kare 'yanci na ɗan adam da baiwa 'yan najeriya dama da sakin musu mara su amfani da dokoki na kundin tsarin mulki da ya ba su dama a gwamnatin shugaba buhari baka isa kai ba ha ah, to ai doka ce aiki shu ai ba wai maganar canja ba dokokin ne shugaba muhammadu buhari yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka amfana da dokokin tsarin mulki da suka bai wa 'yan najeriya dama na su fito su faɗa albarkacin bakinsu su fito su zanga-zanga ga kowane tsari da gwamnati ta kawo wanda bai gamshe su ba. lumana ba? ta lumana amma a yau mm. ka ma isa ta lumana ma ba ai wata lumana yi lumana a mm. wurin su kenan ka ni kauya duk abin da aka kawo ka runguma a tafi amma duk wani abu duk munin shi da za a kawo ka ce abin nan ba haka yake ba to kai da su ko za a sa kan wani amma an gara ta zanga zanga a wurare da dama musamman akan abin da shi magana karin man betis nan kuma a wurare an yi an yi zanga zanga mana wace bari mu baka misali yawancin zanga-zangan ya suke kwashewa an yi zanga-zanga kala-kala yanzu a ƙarƙashin kulawan shi a matsayin shi na shugaban ƙasa akwai wuraren jihohi ma da baka doka ne ma yin zanga-zanga a mulkin demokradiyya ba doka ne ma yin zanga zanga lumana yila zai ƙara tada hankali ba maganar tada hankalin jama'a bane ai kundin tsarin mulki ya san da hankalin jama'a amma ya ba da daman cewa a fito wato ana fakewa da guzuma ne a harbi kansa ya san da hankulan jama'a amma ya ba da dama idan an ga an kawo wani tsari da ba shi kenan ba a fito a nusashe da gwamnati domin a gyaran fuska to amma a yau maganin da ake yi idan ka ce za ka fito kai irin wannan zanga-zanga an nemi izini ba ba da ba ai izinin da za a nema izini ne na jami'an tsaro su zo mm. su ba ma 'yan waɗanda za su yi mm. zanga-zanga mm. kariya domin a lokacin da suke zanga-zanga amma babu wanda kake neman izini a wurin shi mm. domin ka gabatar da abin da ka na tsarin kundin tsarin mulki ya baka tanadar maka mm. to irin waɗannan abubuwa da muka tsinci kanmu a ciki wato ya kamata kamar yadda mm-hmm. shi eh, abokan ɗan kudu mm. ya magana wallahi mu ji tsoron Allah kaga misali bari in baka misali a lokacin da shugaba Buhari ya shigo misalin da nake so in baka na maganar man fetur hmm. ai da ya ce kudaden da ake warewa na tallafi sace su ake yi ba tallafin ake bayarwa ba hmm. ka ce ai lokacin yana waje ne bai shigo ba kaga da ya shigo a matsayin shi wanda muke kyautata mai zato har muke mai da take hmm. na mai gaskiya yaga cewa tabbas gwamnatocin bayan nan suna biyan tallafi sai ya fito ya nemi gafara ya nemi tuba ya nemi 'yan najeriya su yada mishi cewa zargin da ya yi a baya zaton da ya yi a baya na cewa ana kwashe kudin 'yan ƙasa da sunan tallafi wannan zato ne tabbas gwamnatocin baya sun biya tallafi amma a yafe shi ba irin nashi ba a yafe shi to amma ba a yi haka ba kaga tun daga lokacin nan zai nuna maka cewa fa akwai lauje cikin naki magana na gwamnati hmm. da ake yi gudanarwa da sauransu wato zato ne fa kawai na tunanin cewa shugaban muhammadu buhari zai kulla mu 'yan najeriya wani abin a zo a gani amma yanzu da alkaluma suka fara fitowa ai tun daga zangon farko ma da yawa daga cikin mutane suka ga bawan allah nan da ya takara so uku yana fitowa yana neman a bashi dama hmm. sai a karo na hudu ya samu dama sai da aka kwashe watanni shida mutumin nan bai hada majalisar zartarwa ta kasa ba wato shi yasa gaba ɗaya tafiyan gwamnatin har ya zuwa zango na biyu a yanzu ana tunkaran shekaru shida da hawan shi wato in ban da harigido ba abin da gwamnatin nan take wannan fahimtar ka ce sardarfar misali ya iya cewa mutane da dama sun ga yadda gwamnatin take kuma ta tana da alƙibla yadda ya kamata a cikin tafiyar gwamnatin nan baki daya kuma mutane sun ga yadda abubuwa da dama da aka kawo sauyi a cikin tafiyar yadda ake tafiyar da gwamnatin baki daya amma fahimtar ku cewa waɗansu abubuwa ko adawa ce ko ko rashin fahimtar da ake shugabancin ne baki daya kuke ganin cewa kila wasu abubuwa suke rufe muku idanu ba kwa ganin abin da gwamnati ta samu da ba ta sanya a gaba na alkhairi kamar da aka yi a shekarun baya so kuke yi sai bayan ya tafi sannan ku ce da an sani shugaban sama da Buhari ya dawo ya daura mutane akan abin da ake bukata a wancan lokaci baki da idan muka dawo za ka daura akan wannan batu baki da za mu dauki turbi lokaci zaran mun dawo za mu daura ganin da muka tsaya なに haka masu kallon mu tare da sauran mun dawo a cikin wannan shiri na ina dili kamar da muka dauki hutun rabin lokaci a yanzu haka mun dawo muna tare da alhaji abubakar dan gulguli mai fashin baki kalamun da kaje ka dawo da kuma batun da suka shafi harkokin siyasa zaka baki da tare da kuma sa jalal falal a matashin dan siyasa da mai duba al'amuran da kaje ka dawo um, ana abubakar eh, eh, dan gulguli muna ta bayani akan batun da ya shafi tattalin arzikin kasar najeriya da kuma yadda 'yan najeriya ke ji a jika kamar da kuke faɗa cewa talakan Najeriya yanzu shi bai ga komai a ƙasa ba ya kamata a ce an saka masa kuma ka ce tukuncin ma da aka bashi shine tukuncin da yake gani a halin yanzu baki da yanzu wani muka dan guli yanzu abinda talaka zai ji a jikinsa yanzu ya tabbatar da cewa gwamnati ta samu da hada ta zo domin sa ne ba ku ga komi ku a ƙasa bane har yanzu ko ku a'a akwai sauran tafiya ne eh to ni abin da zan kara gaya wa talakan Najeriya da suka zabe suke zabe shine su samu bin su kara daurawa saboda tafiyar nan ba a ma fara ta ba saboda in ka gyara za a yi kenan ai gyaran kenan ai gyaran kenan shi ake yi yanzu saboda in ka lura halin talakan Najeriya samu kanshi in dai wannan cigaba ne to wannan ba cigaba ne ga talakan Najeriya wanne wannan karin da aka yi ba ma karin ba rayuwar talaka ma gaba ɗaya ta canza rayuwar talaka ma gaba ɗaya ta canza kamar yadda sanjalar da ya faɗi eh. dubu biyu da sha biyar da wannan mm. gwamnati ta zo sai ta ɗauki wata shida bata yi kafa gwamnati ba mm. da aka ci zaɓe 2019 mm. sai da wannan gwamnati ta shekara guda tana shirya abubuwa ta kawo ba ta kawo wancan ta kawo wannan tana lokacin da take son ta fara aiki sai ga coronavirus ta faɗo jan february matsalar da aka samu kenan ai wannan ba hujja ba ce shekara ɗaya can da ba aiki ba da aiki da ba cin abin ba ai ya kamata duk abin da zaka ai ba wanda san gobe sai wa mm, sai Allah san gobe mm. saboda kullum kuma wannan mulki ne na demokradiya mulki ne wanda yana da iyakashi gwamnatin na shekara takwas za ta yi ta yi hudu ta zo karo na biyu idan kwana ɗaya in ba ta yi amfani da shi ba ta yi asarar shi. Allah baka dawo guri kar ka manta shekarun baya akan sayi litar man fetur har ɗari biyar ɗari shida idan ƙarshen shekara ta zo wani sa'in a lokuta wata hudu wata uku za a jira ana fama da rashin man fetur ɗin na baki ɗaya za ka sai ganin ɗin man fetur za ka sai dubu uku da hudu amma yanzu ba maganar layi ba maganar komi yanzu kawai gidajen mai da za ka buɗe ka je ka shiga yanzu wannan ba a samu nasara ba a cikin tafiyar. Yau ina nasara suke ba sai kana abin sai ba ina amfanin arha abu ba ka da abin za ka siya ai gwanda ma abin ya zama cewa ya yi tsadan ko kuma ya wahala in kana kuɗin za ka siya. ina gaya ma bala'in da mutane suka samu kansa a ƙasar nan wallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma na gaya ma hadda su muka masu jefa ƙwarai su suka ja mu kansu wannan masifa saboda an ba Allah sannan kuma an tsaya ne an yi zaɓe ba dan Allah ba kuma ba dan ƙasa ta ci gaba ba a mafi yawan mutane sun yi zaɓe ne saboda keta ba dan komi ba saboda mi ai ba ci ake masu gudu su gudu ba yanzu ake gudu talakan ke gudu shi ya gaya maka aje abubakar ne na san ku talaka na gudu na talaka illahi lasi la ilaha illa huwa ka hau amadu bello lawai ka aji buhun kawa gani kaga za ka sha kaga za ka yi shi ana cikin bala'i talauci da yunwa ba kare wannan shi. ana cikin shi to ina ma aikin yake mutane ba su da aikin yi mutane ba a biyan su albashi ga wannan koronin ta zo ga gwamnati ba ta taimaka mutane ina ki da ki ka ga mai eh, irin empowerment da sun ba su ke wannan yi tallafa matasa ga shirye-shirye na yan fawa ga shirye-shirye moni credit ga mutum da ya shafi kanin hukumai da za a bada dubu ɗari bakwai da saba'in wannan gaskiya ne dubu ɗari bakwai da saba'in da za a ɗauki eh. ko mutum mutum dubu eh, a eh, gargamin to a shi wannan aikin in aka ɗauki mutane yau mhm. aka ba su dubu ashirin ashirin nota uku mhm. za a kori su na ɗauki su ba ban aiki bane ai wannan koyar mutum sana'a yanzu zai nemi abinci kuma misali yanzu da kake magana dubu goma goma nan mhm. waye gasu mutum nawa aka ba wani abu ne wanda ake a boye ita ministan eh, sadiya umar rikici mm. ta ce wannan tallafin corona ba wanda bai same a najeriya ba wa gan shi so ina sai in za mu tsaya shugaban kasa ya tsaya ya san ne gwamnati shi ne da me ake cewa ana cewa yan majalisa su suka da shugaban kasa aiki a lokacin majalisa ta takwas amma me faru yanzu ga shugaban kasa majalisa a hannun shi shari'a a hannun shi ministoci na shi komi na shi ba shi an ciwo an ciwo an ciwo an ciwo har ma an gaji har ita majalisa tana tunanin ma cewa bai kamata ma a kara neman wani bashi ba to duk ina wannan kudaden su ina kuɗaɗen da ba kuɗaɗen su abubuwa da yawa abubuwa da yawa to ai yanzu baka ci kwanan wata kungiya ta kai shugaban ƙasa ƙara ba cewa tana sanya bayanin wannan kudaden da aka aso suwa wurin wa aka aso wannan kudaden? ai mu abin da yasa muke faɗin wannan abubuwa saboda in kan lura duwan da ya san ƙasar muke bibiyar abubuwan da ke faruwa a Najeriya wallahi tallahi dole ta sayi wannan gwamnati saboda in kan lura ita kanta gwamnatin rigar shi da fito ce yau ya ce wannan matsala da aka samu na rashin tsadar abinci abincin sauransu ba magana ne ba ne. abin kuma yanzu misali an ce an ba wasu kamfuna guda biyar shigo da masara eh, ana ana to ai tunani ake yi an ba su shigo da masara saboda masara da take kasa ba za ta wadata ba to ka san abincin da kake da shi ba zai wadata ba kuma za ka hana shigo da shi ai ya kamata ka kai abin a hankali a hankali har mu kai inda za mu iya dogara kanmu kuma ai muna da kamfanin shinkafa suna buga shinkafa mm. shinkafa ta yi sauki a najeriya ba ta sauki a najeriya ba kuma ba shi da shinkafa yanzu ana shi da ita ko ba shinkafa akwai shinkafa wace in ka je ga ta ba kudin da ga kudin ta gwamnati ga 'yan najeriya saboda haka wannan wani abu ne waɗanda ya kamata shi mutanen da aka sa suna duba waɗannan abubuwan ministoci da sauransu mm. mutane yanzu sun fara gane cewa matsala ba da gaisu ba saboda misali yau idan mutum ka ba shi aiki bai daidai ba ka canza shi maganar tsaron nan an shayi an ce mutanen nan a canza su wannan magana ministoci a canza su wannan ya laifi an kyale shi abubuwa ga sunan ga su magu ga shi nan abubuwa ba ta kala yanzu kwa yau nake ji cewa an mai partition kudaden da aka samu a ikoyi mafi yawan kudaden ba su aka gabatar ba abubuwa ga sunan nan kasa mana kamar cewa mulki ai ba mu ba shi gwani haka ya kamata idan ka ba mutum aiki ka duke shi yanzu ina abubuwan da shugaban Buhari ke cewa a yi bincike a duba irin wa'annan ayyukan ko ba ka gani a daji abubuwa muna gani amma mai bincike ya haifar ya haifar wa kaga an kama wa kaga an daure wa kaga an same shi da laifi ba sai mu da laifi ba ina gaya ma cewa sai mun koma mun yi takarantar da su kuma na tabbatar ma har ga Allah shi talakan Najeriya yana ji a jikin shi ba ma sai mun gaya mai ba ba sai mun gaya mai ba kamar yadda sacala ne faɗi mm. da duk wani mai mutunci idan ya bi wani abu ya faru a kasan nan wanda za a fito a tsawata a kuma mutane za su tsawata mu shugaban ƙasa shi wannan abu ba daidai bane kawai shi talakan shi zai musu sakin gwanna abin nan daga sama har kasa to yanzu ba su iya magana talakawan roƙon su ma suke so su magana yanzu saboda jiki magayi to wannan ba yanayi bane da yadda tattalin arziki ya kawo duniya baki da kowace ƙasa tana wai waishi wai ita ma Najeriya za a bata a waje ne ita ma ai ba Najeriya ba ce kawai ta samu coronavirus kun ba Najeriya ba ce kawai ake aka samu eh, kare arzikin ƙasa kasashe ne yawa sun samu kuma suna ɗaukar matakai suna fita yanzu in ka eh, yanzu ba shi aka fara fita Najeriya ba mm. aka bude hilayen eh, jirgin sama mm. da sauransu amma har yanzu surare a najeriya kula suke har yanzu wurare kula suke a najeriya saboda lura da lafiya da kuma rayukan jama'a su za su ba su lafiya su za su ba su lafiya akwai matakai da ake bi to yanzu misali akwai matakai da ake bi hmm. ai ba mun ce wannan cuta ƙarya bace amma in ka lura an sa siyasa a cikin cutai saboda an yi amfani da cuta an ɗaya dukiyar jama'a ya kamata ma wani a kawo shugaban kasa ya kawo kwamiti na bincike ita kanta wannan coronavirus din nawa aka hidda nawa aka kashe me aka yi da su wasu rahotanni da a tabbatar da su sun ce an kashe kimanin naira da biliyan talatin a lokacin corona nan yanzu daga lokacin corona zuwa yanzu wannan wanda ka gani kenan waɗanda ta baya suka shigo wasan kuma yanzu ma suna neman a ba su tallafi su gwamnonin nan cewa saboda su yaƙi tsaro da kuma coronavirus eh dauni suke nema to dauni suke nema na bayan da aka ba su biskanci ya kamata ne da mutane waye kuma yanzu talaka ya waye ba talaka ya waye saboda jikin shi na gaya mishi yana sayan masara dubu ashirin da biyu shinkafa ba su shiwa gare shi saboda haka lokaci ya yi mutane su san abin da suke yi kuma ya lokaci ya yi gwamnati ya kamata ta sa kwamiti a binciki wannan kuɗi da virus da aka yi saboda a tabbata ina kuɗin suka zarare. sadilal wa'annan abubuwa da ake ta tattaunawa a kan su musamman don wayar da kan gwamnati ko jawo hankalin gwamnati tabbatar da cewa kamar da kuke faɗi cewa ta dawo kan turba da kuke tunanin cewa ba a haka bane ko a wani lokacin da kuka yi zaɓe ka tabbatar da cewa kun ɗora ta kai baki ba menene abin da ya kamata gwamnati ta yi a yanzu na ganin cewa kila abin da kuke ji na cewa talaka yana cikin wani irin hali a Najeriya ya dawo ya fahimci halin da ake ciki baki da to ga dai nasara ta farko hmm. da za a fara samu idan mutum yana aikata barna ko yana tafiya akan kuskure hmm. shine ya fara gamsuwa da yarda sani da yardan cewa abin da yake yi kuskure ya amince ai in ya amince cewa kuskure yake yi to an yi nasara kai ko ba a ɗauki hmm. ɗamaran ganin cewa an yi gyara ba ya ma yarda kuskuren yake yi kafin ma a fara ɗaukan azaman yin gyara ita kanta wannan gagarumar nasara to amma abin takaici mm. tafiyar nan da ake yi su allambaran abin da suke yi da tafiyan da ake yi a kai da tsare-tsaren da suke kawowa su a tunaninsu daidai ne abu mai kyau ne babu wani abu da ɗan najeriya yake kwaɗayi yake muragi yake mafarkin shi kaman abin da ake ba a yanzu ko dan ko kuna waje ne shi sa kuke kallon cewa ba haka abin ya ai ba wai ba wai saboda dan dan muna waje bane tafiyar shugaba Muhammadu Buhari tun lokacin da ya fara gwagwarmayar shi ta siyasa duk muna ciki ana yi da mutane da yawa suna ciki ana tafiyar nan da su babu wanda ya bi shugaba muhammadu buhari da tunanin cewa idan shugaba muhammadu buhari ya zama shugaban ƙasa zai ciro nera ɗaya ya bashi a matsayin ladan aiki ko a matsayin mhm. abin da aka samu riban gwamnati mhm. a'a kwaɗayin ɗan najeriya musamman talakan da ya wahalar da kanshi shekaru bayan shekaru yana bin bawan Allah nan shine domin ya samu saukin rayuwa bai samu ba duk gwamnatin da ba za ta kawo ma al'umman ta saukin rayuwa ba wannan gwamnati ba ta da amfani rayuwar talaka ta inganta shine kuduri da muradin gwamnati ko da kasa ma za ta iya mutuwa ai rayuwar talaka rayuwar al'umma ai shine rayuwar kasa a yau idan za ka zo ka rinka gina hanyoyi mm. ka rinka gina ma'aikatu mm. ka rinka gina wane ne ka rinka idan baka gina rayuwar al'umma ba waɗannan abubuwan kana ji kana gani za su mutu amma idan ka gina rayuwar al'umma su al'umman da ka gina rayuwarsu su ne za su zo su gina hanyoyi su gina ma'aikatu mm. su gina masana'antu su gina al'amuran da za su farfado da ƙasan su gina ta a matsayinta na ƙasa amma rayuwansu tana cikin hali na haƙula'i rayuwansu tana ta gayyara suna ɗaiɗaicewa suna lalacewa suna fiffigewa suna komawa ta akwai mutanen da yanzu in ka gansu saboda halin da suka shiga ba za ka gane su ba. To wani laifin gwamnati ne wai? an laifin gwarai da gaske. Komi sallah sai ku ɗauki sai gwamnati komi. Shugaba Buhari ya koya mana. Kamar ya. Duk wani abu da aka yi laifin gwamnati ne saboda mene? gwamnati ne shugabanni suke jagoranta kuma shugabanni da suke jagorantar gwamnati su suke kawo wato matakai da ƙa'idoji da wasu hukunce-hukunce da wasu abubuwa waɗanda za su inganta rayuwar al'umma su inganta jin daɗinsu walwalansu a samu ingantaccen tsaro yanzu alal misali yadda za ka san cewa an bar shiri tun rani a tunaninmu ai shugabanci hidima ne da ɗawainiya na al'umma ba ta riba ake yin shi ba ba ta riba ake yin shi ba duk wanda kaga ya yadda ya ansa shugabanci ya yadda ne ya sadaukar ga al'umma duk wani hali da zai shiga ciki na kunci al'umman nan su samu rabauta su ji daɗi rayuwarsu ta inganta su samu walwala da dai sauran abubuwan da za su inganta musu rayuwa da zamantakewa da mu'amala na yau da su ji daɗin zumunci su ji daɗin ibada su ji daɗin kasuwanci a ji daɗin mu'amala da dai sauransu ba a jefa mutane a cikin halin kunci ba yanzu ka tsaya ka yi nazari ka kalli jami'ai da wakilai da suke ake zaton cewa suna wakiltar al'umma da shugabanni da jagorori na siyasa ka tsaya ka kalli rayuwansu a shekaru shidan nan da suka samu dama ƙarƙashin jagorancin shugaban muhammadu buhari a yau in bancin allah ya haɗa al'umma da marowata gara kwarai yanzu misali a shekarun baya an taɓar kasata a gwamnati yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka ce ba mu yarda ba a kawo sabon tsari kun tabbatar da haka an yi sace-sace mm. an yi sace-sace a gwamnati a rika ɗiban dukiyar al'umma ana almubazanci da sauransu amma a wancan lokacin mm. abin da muka farga a yanzu mm. su waɗanda muka zarga da cewa suna sacen dukiyar al'umma mm. sai kuma muka fahimci cewa a'a ai in sun sato ashe sukan taimaki al'umma akan ɗan tallafa ma al'umma to amma wannan fa ba wai ana so a gasganta dalilin satan su bane domin da satan nan an yi amfani da kuɗin an gina asibitoci makarantu masana'antu da dai sauransu da talaka ya fi amfana kamar da shugaba samu da buhari ke faɗi to a yanzu matsalan ma da ake ciki shi banda satan da ake barkawa sai ya kasance cewa a yanzu a yanzu satan da ake a yanzu sai dai mu ce Allah shi kyauta kana da hujja hujjoji ma yanzu alal misali zargi kai kawai hukuma sai ya kaji hukumar inganta yankin Niger Delta mm. misali kenan guda ɗaya da zan kawo kwarai da mm. gaske hukumar inganta yankin niger delta mm. da majalisar tarayya mm. ta dattijai ta gayyato su domin su zo su kare kashe-kashen kuɗi da ake yi na ba gaira ba dalili na ba gaira ba dalili ba gaira ba wani hujja ba a taɓa samun abin kunya da ya baibaye 'yan najeriya wanda shi shi kanshi shugaba muhammadu buhari ya kamata ya rufa ɗaki ya rinka rusa kuka saboda an ci amanar yan ƙasa ba kamar wannan lokaci duk dalilai ai ba wai mutane su waɗancan shugabanci mm. shugabannin baya mm. ai mutanen da aka baiwa amana ƙarƙashin mm. kulawan shugabannin ne suka ci amana to shi ba yanzu ba ka fito ba to a yanzu maganar da ake yi kage yanzu wannan hukuma kwara ɗin ke wanda 'yan Najeriya sun gama gamsuwa da cewa an yi musu an musu wakacika tashi da dukiya kudaden da ya kamata a inganta wannan yanki suna shigewa aljihun waɗansu mutane ne shafafu da mai waɗanda dama ta ba su kasancewa a cikin gwamnati daga cikinsu kuma mm. ai ba wani tunanin talaka wanda ma ake zargi wanda ake zargi da cewa ya kwashi dukiyan al'umman wannan yanki har hukumar yaƙi da cin mm. hanci da rashawa tana binciken shi ana ana ana bincike mm. ana ana so a gaba, a a gabatar da shi a gaban hukuma da dai sauransu mm. ka kakkaɓa wannan mahaluki ka ba shi ministan da zai kula da wannan yanki har wa na ɗaya kenan na biyu a yau maganan maganan man fetur din da ake yi karamin minista babban minista shugaban Muhammadu Buhari karamin minista eh shi kan shi akwai wato bincike na cin hanci da rashawa da yake gudana a kan shi amma ka ɗauko shi ka kakkaɓe shi ka bashi ministan kula da man. To wasu a dinga biyo mutane dan ana zargin mutum kawai shi kenan ba za a bashi dama yau kasa aiki ba. Wani dama duk waɗanda waɗannan mutanen da kake gani na kawo ma misali a kansu. Mutane ne waɗanda a lokacin da kafin su dawo jikin shi shi shugaba Muhammadu Buhari yake magana akan cewa suna kwashe dukiyar al'umma wato abin da muka fahimta 'yan najeriya a yau halin da ake ciki shugaban muhammadu buhari mulki yake bukata kuma ya samu kamar da kuke tunani ai maganar nan haka take amma yadda za a yi amfani da mulkin wajen taimakon talaka bai san yadda zai amfani da shi maganar Allah kenan amma ya faɗa ba tun farko sajalal ya ce matsorin da ya zo ya tarar a ƙasar nan matsalolin ba su da iyaka ba matsalolin suka sa ba matsalolin suka haka za a ɗauki lokaci mai tsawo ba matsalolin suka sa aka zaɓe shi ba ai duk wata hujja yau da za ka ɗauki laifi ka ɗora ma wani a baya wannan duk kawai ana neman inda za a fake ne saboda waɗannan matsaloli da ake lissafowa mm. kaza ya lalace mm. kaza bai tafiya da kyau an lalata kaza an kwashe kaza sa muka ce tsaya ka ji ai ya da wa'adi eh. yanzu misali me shugaba muhammadu buhari ya ce a cikin wata shida za a gyara wutar lantarkin najeriya yanzu gashi muna magana shekara shida ɗaya kenan shugaba muhammadu buhari ya ce matatun manmu na fetur guda hudu a ƙasar nan da ba sa aiki a cikin watanni shida za a nikar da su su fara aiki komi zai koma ba ma maganan haka ba za a gina wasu sabbin matatun man fetur a waɗansu jihohin ƙasar nan mu musamman mu nan al'ummar jihar kaduna kuna da masaƙu lokacin da kaza da kaza ana samar da aikin yi amma maganan masaƙunku yanzu komi ya durƙushe tun da shugaba muhammadu buhari ya hau bai taka kafa ya je ya duba masaƙan nan ya ce rana ita yau muna sa ran ma'aikata ba su zo su fara aiki shekara shekara mai bayanin kare karshe ina ka mu karkara wannan shiri ina shawara zaka bada ga shugabanni ko ko ga mutanen Najeriya musamman ga wannan hali da ake ciki wannan wannan tsadar rayuwar wannan gaskiya ne shawara zan ba mutanen Najeriya shine mu koma ga Allah hmm. sannan na biyu ita gwamnati maza maza wannan yan kwanakin da suka rage mata tun da shekara uku take da shi eh. amma ka san da an shiga shekara ɗaya nan gaba za a fara magana siyasa ne ta bude boda ta buɗe boda ta shigo da abinci ta karya abinci sannan ta buɗe bankuna ta ba 'yan kasuwa da matasa bashi su nemi sana'a su ba wai bashi wai kare apply ba a tura ma mutum biyar a ce an tura mutum dubu a buɗe bankuna inda za a je a samu dokumen naka da komi da komi a tabbata kai aka ba ba wani aka ba ba in ba har gwamnati ba to billahi lazi la ilaha illa huwa kuma manyan mu malaman mu da suka taimaka aka yi wannan zaben mm. ya kamata su fito su gaya ma gwamnati gaskiya mm. su gaya ma al'umma gaskiya mm. saboda idan ba su fito suka faɗi gaskiya ba wannan fitinar ta taso ba wanda sai za ta tsaya sai Allah zai kare ta to Allah shi kara kiyayewa baki daya mun tattauna tare da sa Jalal Falal matashin dan siyasa a jihar Kaduna da kuma Alhaji Abubakar dan gulguli mai fashin mai kan da ka dawo kuma dan kasuwa wanda muka tsawa da su akan batun da suka shafi musamman karin kuɗin man fetur da kuma ƙarin wutar lantarki wanda a fahimtar su cewa talaka yana bukatar a sassauci a irin wannan lokaci din ba ƙari yake bukata ba a da gwamnatin tarayya ta dubi irin wannan matsalolin da ake ciki na sha'anin tsaro na sha'anin tattalin arzikin ƙasa domin a inganta rayuwar talaka baki da muna guda kwarai Allah mai da ku gidajen ku lafiya baki daya to a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri na ina inadili ya kawo ƙarshe bangaren tv da rediyo ne dahir ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake sa da mu